auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim da kuma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da wannan lokaci barkamu rana fata yan uwa suna cikin koshin lafiya domin ya muku fata alkhairi barkamu da wannan rana insha Allah ga wani siri mai matukar amfani kamar yadda kuka na rubuta muku akan cewa duk wanda wato ainihin yayi maka jifa insha Allah zai zama jifa nan a banza ne karshe ma idan yi wasa jifa nan zai koma kan shi insha Allahu in dai ya jibo maka shi domin ya zalunce ka karshe sirrin nan sai ya koma kan shi in dai ya yi maka shi don zalunci ne to kada ka manta da ka tura yan al'umma domin su amfana da wannan sirri idan kuma ya kasance zuwan ka nuna gyana asuraru TBNG muna maka barka da zuwa wannan gida kada ka manta da ka daura ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna kan rawa ta sama kenan da zarar mun sabon sirri insha Allahu zai shigo maka wayanka insha Allah yanda zaka yi wannan sirri mace namiji kowa duk wanda yana so ya wannan sirrin shine yanda zai yi shine kamar haka ana so ka samu ganyen tumfafiya yawwa guda tara ake so ka samu ganye na tumfafiya guda tara idan ka samo su kowanne zaka rubuta falaki da nasi a jikin shi amma me kowanne falaki da nasi kowanne kafa ɗaya da zaka rubuta amma me falaki da nasi duk aya am duk aya guda ɗaya to ana so ka rubuta mata idan ka rubuta kamar misali ka rubuta kul a'udhu birabbil falaq daga kasanta, idan ka rubuta hakan daga kasanta sai kuma ka yi wannan rubutun kamar haka kullama riddu ilal fitnatu urkusu fiha haka mutum zai rubuta a ƙasa kenan kullama riddu, ilal fitnatu urkusu fiha haka mutum zai rubuta to duk aya haka za ka rubuta to a falagi haka za ka rubuta duk aya nasima haka za ka rubuta duk aya yauwa kenan ganye guda tara kenan za a samu to idan mutum ya gama rubutun to abin da ake so sai kuma a sami wato ainihin hantiti a sami hantiti sai a haɗa a dake wannan wannan wato ainihin shi ganyen da aka yi wani rubutun a jiki za a shanya shi ne sai a haɗa da hantiti sai a daka a dake shi ya zama dakan wato ainihin hayaƙi to idan aka gama sai a dinga hayaki da shi amma me ana karanta waƙadimna waƙadimna ana karanta tun daga farko zuwa ƙarshe za a karanta ta ne wato ainihin ƙafa wato ainihin dubu huɗu da ɗari huɗu da arba'in da huɗu zuwa kwana tara haka mutum zai yi a lokacin da ake yin wannan turaren kenan insha Allah za a dinga karanta haka wa qadimna tun daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta haka za a dinga karantawa insha Allah za a samu waraka ko kuma duk idan mutum ya maka wani abu bi iznillahi zai koma kan shi ko ma wane ne kuma idan mutum ya maka to a banza ne ba zai tasiri akan ka ba duk abin da mutum ya jefa maka a daure a tura yan uwa al'umma domin su amfana salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mun gode sosai sai anjima